masoyina kana sai min a baya aba kimi da abaya ke da yan guntuwa mai kamar gore fresho kan bala'i hala an gaya ma dogayen mata ɗaya ka sa a baya awo walla kugunta mata siket muka sai muku